Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata shirin ya tattauna ne akan yadda wasu iyaye ke amfani da kuɗi wajen saya wa 'ya'yansu nasarar jarabawa inda muka ji ta bakin dr sadiq abubakar ƙwararre a fannin ilimi wanda kuma aka taba nadawa shugaban hukumar jarabawa ta kammala sakandare a Nigeria, wato NECO. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani sunana Hadiza Kyari. Yanzu kuma ga ƙarashin tattaunawar da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi da Dr. Sadiq Abubakar. Musamman da yake al'amura na yinsa da 'yan kudu wanda zaka samu musamman lokacin da aka yi mataki na jami'oi zaka samu ana cakuɗe da yan kudu da waye da sauransu amma ana tabbatar maka a arewa waɗannan abubuwa ba su jima da taɓarɓarewa da ɓaci ba sai dai an kawo mataki na jami'a wanda a nan ne ake cakuɗuwa da yan kudu da sauransu wanda su sun jima a cikin irin waɗannan abubuwa nesa ba kusa ba wanda mu'amalar ta kawo suka kawo taɓarɓaran wannan abubuwa a ɓangaren nan na arewa amma wanda yanzu ya zama kusan ruwan dare ko ina ana sa tun na tabbatar maka dai alhamdulillah za mu iya alfahari cewa abun da duk muka karanta a lokacin da muke ɗalibai abu ne wanda yake mun tsaya an karanta da mu mun tsaya mun koya mun tsaya mu dama kuma da tarbiyyar da kaje da shi kuma ma tsoron Allah kansa yadda yake zuciyar mutane ana koyar da su cewa duk abun da za ka yi ka yi da tunanin cewa ko da ba a ganin ka Allah na ganin ko kuma za ka yi shi ka sa ɗan tsoro Allah a ciki da kamanci to za ka samu akwai sauƙi al'amura. Kankara a ƙarshe kenan uh, Dr. Abubakar Sadiq uh, sai ka je wata cibiyar kawai sai ka tsinci kanka irin wannan cibiyar jarabawar ta uh, kawai rubuta ko baka rubuta ba ka ci. Eh, ka zo ka samu ga yara nan sai kuma kai yara ne yan uwanka watakila ma yan garin ku ke jaraba wani mm. shin tsakani da Allah wani mataki za ka ɗauka kyale su ne su sha a guji na gaba ko akwai abin da za yi. ina tabbatar maka a matsayin da nake kuma na samu kaina ina matsayin ɗan talaka wanda alhamdulillah karatu ya kawo mu matsayin da yau muke har muwa muka kai a ce mu zo mu ba da gudu wata gudunmuwa don al'umma. wanda da irin wannan mataki muka biyo da yanzu mai yiwuwa muna kan titi ana wasu al'amuran da mu da ba su ne ba tunda ba za ka rasa wasu da shekarun su ya kusan namu suke cikin wannan halayen ba tun na tabbatar maka ba wai maganar wasu wanda aka sani ba mafi sauƙin misali da zan baka a gombe za a rubuta jarabawa na zo aka ce yata za a mata rajista in tana jin wannan hira ta san mun ya kaɗe wanda da suka yi abin sun sani aka ce za a kai ta wani gari wani ƙauye a wajen gombe yawanci ba a faɗuwa an yi jarabawa can na ce me yasa aka ce a nan dai ba a faɗuwa. har an gama rajistan na ce to a canja rajistan ta a dawo da ita nan cikin gombe wannan gurin hankalin ta ya tashi ta ce baba duk kawai ne a can zai ai can na ce babu wallahi anan zaki rubuta wallahi anan na tilasta ta rubuta jarabawa da aka rubuta duk kawayenta sun faɗi jarabawa nan ba wanda ya samu ainihin maki da ya kai ɗari a cikin kawayenta su amma Allah cin ikon sanda muka je karbuwa tunda ta san kawayenta kowa ya faɗi kuma inda aka ce nan ake ci abu ya zo ba haka ba to ina ita take tsammani da muka je ta natsi da ita na ce ki tsaya ki ki roƙe roƙo Allah ki tsaya kuma ki karanta littattafan ki sannan roƙon Allah ya biyo ba ma ki roƙo Allah ki bacci ba sai kin yi karatu ki gaya wa Allah kuma ya taya miki sannan ki je ki rubuta jarabawa ba maganar maganar wani a'a wani gu ko makamantansu haka wallahi ta zo ta rubuta jarabawa na Allah cikin ikon su samu 218 wanda ya kai kowane kwan za ta karanta a bata sannan muka je mu karba kallo ake ana mamaki da muka je tana wani ca ba wani abu ku duba mata kawai aka duba aka ce gashi to ina tabbatar maka wallahi ko ƴaƴan da nake na ciki na da na aifa sun san cewa in ga wani abu na jaraba ya zo da kanta lokacin da guguwa ta so ana ce an ba an baka shugaban ɗaya daga cikin kafofin jarabawa na ƙasa kaza kaza da kan suka zo tana da yarace baba na suna ce ai muka yanzu mu ci jarabawa na mataki kaza tun da an ce wallahi babanmu ya zo shi kenan ke kan wance ai kaza mun ji daɗi wallahi sai zamu baki nan batsin mu da kanta ta ce na fashe da rancin ba ku sani ba ai ni mallan tumun mun yi fadira ba suna na faɗaɗɗiya to wannan shine gaskiyar iya magana kuma ina tabbatar maka inda ba mu koma tunani irin wannan ba to ba inda za mu je ba maganar dan kai baka taimaki ɗanka ba ko wani wanda ka sani in har ya zo za sa shi shiga ta bayan ta window inda ake shiga ta kofa ka ce kana tunanin wai za ka dora shi akan wani abu da ya shafi al'umma to akwai rauni a ciki shi ya kawo mu kumalin da muke ciki. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilanmu Nasiru Adamu Elhikaya da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. mu assalamu. gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sunana aisha mu'azu makonni biyu kenan muka fara tattaunawa akan wani maudu'i da ya jibinci dalilan da yake sanya mata muzantawa 'ya'yan miji ko 'ya'yan kishiya lokaci ya cin mana a kan ansar barista amina na cewa yawancin lokaci laifin maza ne yake sanya zuciyar mata kekashewa har ya kai ga aikata rashin mutunci za mu ɗaura daga inda muka tsaya To barista Aisha kamar uh, baki amince da ra'ayin barista Amina cewa uh, laifin maza ke sanya zuciyar mata kekishewa ba ina dalili. Eto eh wannan ba zan ce ba laifi ba ne zai iya zama laifi na sakaci amma sakacin wani iri sai mu duba aiki na namiji muga idan yana da damar ya wannan kula da bibiya dare ya ya dawo gida ba lalle ya san wani abu ba sannan da safe ya fita neman abinci ba lalle yana da da rana ba don haka duk abin da za a yi waɗa za a yi shi a bayan idan mahaifin shi ne kuma namiji ba kamar mace yake ba uwa in ta kalli ɗanta tana iya ganewa idan sa yunwa yake ji ko ba shi da lafiya amma namiji shi Allah bai dora mishi wannan in dai ba wai wani ciwo ya bayyana sosai ba ne za ki ga da namiji ya gane to wai ba zan ce ba wai ina mata musu ba ne amma shi karan kansa kan ka dora mutum laifi kakan duba me damammakin da Allah ya ba mutum na wajen dakile wannan lif da sanin faruwarsa idan bai yi amfani da su ba sai ka ce sakaci ne ko dai da ganga ko ya nuna halin ko in kula to wannan in a ganin mun da wannan me za mu iya gane namiji ya laifi ko bai laifi ba ba wai na zauna dan in kare maza ba ne kuma ba wai ina cewa wai ba su da laifi ba ne me bi dai laifin zai zo a wata sigar ta daban barista amina ko za ki shigo a nan a wato abin da nake nufi ba shine kamar misali ban yadda da malama aisha ba ita a halitta ta mace duba da duka addinanmu na addinin musulunci da addinin kirista za ki ga sun nuna cewa ita mace kaman allo ce wato allo baya tsayuwa da kafafunsa sai ya jingina. ita a tarbiyya da halitta irin ta mace tana jinginuwa ne ga wani ko dai mahaifi ko uba ko ɗa ko miji to wannan abin da muke magana idan kika duba a muhallin da muke magana kin ga muna magana yanda ake azabtar da yara da wala Allah ko dai uwarsu ta mutu ko ta fita ta bar gida. to kin ga da matar da 'ya'yan duka tasirin kula da su yana hannun uban ne kuma ni kamar yadda na faɗa musamman irin shari'un da suke zuwa kotu na azabtar da yara zan iya ce miki kaso 85 a cikin 100 za ki ga cewa waɗannan abubuwan da ake yi suna tasowa ne saboda rashin kulawa da sa ido irin na masu gidajen za ki ga mafi yawancin lokaci ba su san ana yi ba sannan kuma ɓangare na biyu za ki ga in dai ba mutuwa ba to yawanci za ki ga mutuwar aure ce take jawowa to a nan ma za ki ga misali mafi akasarin lokacin maza ba sa iya haƙuri da matansu ta hanyar yin tunani da hangen nesan cewar yanzu in na rabu da wance wani hali 'ya'yanta za su shiga to kin gani a gani na gani nake inda za mu ɗauko gyaran daga sama miyo ƙasa mu fara duba su ainihin mazajen ya san cewar yau gashi na ji an ce dan wane da uwarsa ta fita ga halin da ya shiga ni ma bari na yi kokari ne haƙuri da uwarsu saboda 'ya'yan su samu cikakkiyar tarbiyya da kulawa ba wai gaba ɗaya na sauka daga kan magana ashe ba a'a ni abin da nake cewa daga farko sai mun fara ɗauko wannan idan muka ɗauko sai mu zo ita kanta macen yaya ya kamata a ce ta kubata daga wannan ko da kuwa mijinta bai zama ne yana kula da al'amarinta ko yana sa ido ko yana dubi da abin da yake faruwa a gidansa. To amma ai su matan sun san ciwon haihuwa kuma kusan dukkanin dan adam baya so a mishi wani abun da bayi da kyau to me zai sa baka so a maka kuma kake wa wani to dan miji ne take muzantawa yan uwan ƴaƴanta take muzantawa a nan a matsayin ko take kika taba ciki kika haifi da kina buƙatar wani a duniya ya zo ya ce miki wai ki kula da wannan ɗan kowace mace tana san ɗan da ta haifa. Haka. To amma idan aka zo kan ɗan da bata haifa ba musamman ɗan miji in ta zo a matsayinta na matar uba. To kullum abin da yake bani mamaki shine na ɗaya daman ni na san ba zai ma yiwu ba a ce ki so ɗan wani kamar yadda kika so ɗanki soyayyar ɗanki da ɗan wani aikunnan doki a kai amma abin da na yadda da shi kullum kuma nake gaya mata shine tun da ban ce miki sai kin so shi kamar ɗanki ba to kuma ai bai halatta kuma ki cutar da shi in ka duba ka je ka gangaro sai ka gane wauta ce irin ta mace musamman idan abu ya hada da kishi ko dan kina kishi da uwarsa shi kenan sai ki ce za ki huce akan ɗan amma kuma a wata mafiya lokuta za ki gama wacce take musguna bata zauna ma da uwar ɗan ba shi isa nake musu da masu cewa kishi ne to menene dalilin ta na cutar da shi zan kuma maimaitawa ko dabba ce ka shafa kanta za ta ji daɗi bari ɗan mutum annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan ka yi wa maraya murmushi ma daɗi zai ji balle ka ɗau alama ka bashi shi ɗawawa ne duk wanda ya nuna masa soyayya jin sai shin wani irin rashin imani ne ma da zai sa kina kallon ɗaya na jin yunwa ki hana shi abinci duk dai dabarun za ta kawo su dalilai shi isa Oh, idan neman agajin ubangiji take a cikin mawuyacin halin da take ciki sai ta musguna wa ɗa karfa mu manta yaro karami ba shi da zunubi kuma addu'arsa ko ya miki allah ya isa ko kai ya miki allah fa yana sani domin shi ya baki amanarsa wannan dai babban mas'ala ce da za a yi ta magana a kai kuma ana tausasawa ana yin wa'azi ana jan hankalin mata amma wai rashin kula da miji baya baki ko koshi da baki yi duk ba dalili bane nake azabtar da yaro sannan a cikin ayoyin alkur'ani daban-daban sun nuna mana mahimmancin girmamawa da sausasawa yaran nan shin uwarsa ce ta mutu a mara ya fito ko ko uwarsa ce ta bar gidan duk yaro sunan shi yaro yana buƙatar kulawa musulunci ya kwadaitar da mu wajen ciyarwa da shayarwa hatta murmushin fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in baka da abin da zaka ba wa mutum ka ba shi. wai a ce wai tana da wani dalili da yasa take yin haka ba karya take duk me yi ta yi son zuciyarta ne kuma ba wai ina faɗi dan ban yadda cewa mata na cikin matsala ba na san mata suna cikin matsaloli to amma ba sai sun azabtar da yaro za su warware matsalarsu ba. Barista Amina. Duk inda mutum yake Allah ya bashi wasu abubuwa da ya kamata ya ha amfani da su. Hankalinsa da natsuwarsa da jin daɗinsa da abin da baya so a yi masa to kada ya yi wa wani. To a wannan nima a nan kafin na je ga ita kanta macen ya kamata a ce iyayenmu mata sun dage wajen yi wa 'ya'yansu tarbiyyar cewar ki san cewar ɗanki ba shi kaɗai ne ɗanki ba kamar yadda al'adunmu suka koya mana so idan na koma gaba ta biyu abin da yake faruwa me yake biyo baya irin wannan to gaskiya abin da yake biyo baya shine abin da yana komar da al'umman mu baya yana sawa a daɗai mana kallon jahilai yana sawa a daɗai mana kallo irin na marasa imani don ba zan faɗi suna ba akwai matar da dan mijinta shekara bakwai wannan kes ɗin kusan mutanen kano da yawa sun san shi ya mata laifi tun safe ta ce sai ta dake shi yaron ya gudu ya gudu ya gudu yini guda bai zo gidan ba in ya shigo sai dai ya shigo wasu bangarori da ike irin a karkara ne ba a cikin ƙwaryar birnin kano ba ne sai da daddare yaron ya kwanta yana bacci ta zo ta shaƙe masauya ta cewa na kama shaƙa wuyan nan da ta masa ta matse masa jijiyoyi a wasu cikin 'yan mintuna yaron nan ya rasu abin da ya biyo baya an kai ta da goyo a bayanta an kai ta gidan kurkuku hatta uwarta da take aure a wani gidan sai da abin ya shafe ta mijinta ya ce ba zan zauna uwar mai kisan kai ba yayyanta da kannanta matan da suke aikata wannan ina jan kunnensu da cewa duk ranar da dubinsu ta cika to wallahi suna ɗanɗana kudarsu a hannun shari'a Ba sauraro ala tilas anan zamu ja birki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. Ko sai ku tara da mu makon gobe. A madadin bakin nawa da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Lathers Gresham wacce ta daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya. ma'asala. kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murai Amurka daga Alhaji Maliya ɗan uwa mai Allah. Shawara da ɗan uwa na ɗan Najeriya. Kulika godiya da Allah da Allah ya mutu da Buhari da kowa ni'ima ba. buhari da ita ja mu kowa wahala ba allah kawa bawa ni'ima in yi mai bawa in yawa bawa ni'ima ya gode ne ke kara masa saboda allah na son godiya ku duba wani mutane annabi musa saboda jin daɗi da gata a aka ɗora zubo musu da sama suka ce a'a su tsiri suka so suka mutunce ma allah mutanen adawa Allah ba su karfi shekara dubu shekara ɗari tara dubu da yan bisa sai su yi suka mutunce ma Allah sai Allah ya jarabe su da musiba mu kuma su arzikin mu Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA Da magana Yusuf da Zuka, mai da Bulalo a jihar Bauchi ina so ku ba ni dama na yi kira ga ministar agajin gaggawa ta Najeriya Adiya Umar Faruk ya kamata ki gaggauta sama wa talakawa musamman mu 'yan jihar bauchi abin da zai rage mana raɗaɗin wannan fama da muke ta yi na coronavirus a gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta sama wa talaka abin da zai rage masa wannan raɗi wannan al'amari na coronavirus ya fa takura wa talaka ya hana talaka sakewa abinci da abubuwan masarufi sun ƙara kuɗi ya fama da ake da talauci a ƙasa talaka ya zai da ransa da fatan wannan kira nawa ya kai da kunnuwan waɗanda ke da ruwa da tsaki game da wannan al'amari assalamu alaikum sashen hausa radio amurka mai magana bishir baka auren auta yan albasa ka tsina karanta najeriya ina so in yi amfani da wannan dama a miƙa kokokina ga gwamnan jihar katsina ko kuma aminu bello masarar ina kira dan Allah dan annabi a wannan wata mai alfarma ya kamata dokar dan ma a daga ta zuwa karfe goma domin wannan wata mai alfarma ne mu sami jin daɗi a wannan wata mai alfarma wanda zai kama na ramadan idan Allah ya kai mu lokacin muna fatan ga gwamnan gwamnati mai adalci su taimaka a ƙara ma dokar zuwa karfe goma ko zuwa karfe sha ɗaya domin mutane su samu samun wannan watan albarkar shi farmi da ke cikin shi mu samu jin daɗin shi wannan fitina da ke faruwa a ƙasar mu kuma Allah yana maganin sa a lokacin. Salamu alaikum sasa na sanar da suna na Ali ba kori jega ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya yi wa Allah don girman Allah ya tallafin da zai bai ya sanya shi hannun hukumar zaɓe a durin hononi kamar yadda mutum ke zuwa da ƙuri'a ya ga sunan shi a tantance shi ya zo da ƙuri'a shi ba ya tallafi in ba haka ba duk wani abu wanda an yi ba zai kai hannun talakawan Najeriya ba saboda azzalumai sun mamaye shi in ba haka ba kuma ya garan bawa ka duk wani mai mukamin gwamnatin tarayya in dai ba zababbe na ba. Assalamu alaikum bi Hausa sunana Muhammad Sani Farani Mushin Lokacin da da Allah ku ina kira gare Allah ku sanin da sakona da mai girban shugaban kasa bisa da jawabin da yawa 'yan Najeriya jiya game da ciwon da ake ke na coronavirus. Muna kira ga shugaban kasa don Allah don za ka Allah ya yi haƙuri ya don mutane su je su nemi su sallolin su su idan har ya sa wannan doka a jihohi muna gani su yi wannan dokar domin kada Allah ya hushi da mu kuma ya kama mu da wasu lokuta na daban domin Allah shi ke ba da lafiya a lokacin da yasu kuma shi ke zirautar bawa da ciwo kuma lokacin da yasu kafin muna kira ga shugaban ƙasa a yi haƙuri don Allah abin bayan Allah suke shi bauta ma Allah domin Allah bai halicci bawan shi wakaci don ya bauta mishi don haka Allah ya halicci mu don haka muna kira ga shugaban ƙasa duk abin da za a sa a sanya shi amma maganar sallah ibada wannan gaskiya ya kamata a yin wannan doka a kada su shafe ta kuma sannan kiran mu ga shugaban kusa abin da yake ba su na tallafin nan magana ta fi sabilin lahazar isuwa hannun talaka talaka bai san ma'ana raba shi ba saboda akwai lokacin ganyen inda aka yi rabu wanda yake ma tsakanin da allah an siya sun da abin ne kawai ba wani talaka wanda yake bukata aka ba wannan abin idan har wannan tallafi ne yana daga cikin tallafin da aka ba su a to gaskiya a wannan karamin hukuma to an raba shi ne a siyasance kawai. assalamu alaikum mai magana malam malam mai zana hula gullu a ina kare yan wani najeriya to wannan dokoki da likitoci ka kara mana sau da kafa amma fa kada mu dogara a kan su za su kare mu a mu koma ga allah mu gyara halayen mu mu dokokin allah mu roƙi su insha allahu allah zai yi mana amma su wannan kan basu kuma ina kira ga gwamnoni ko suna kira ga malamai wanda suke tare da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya su ba su shawara ko kana da kyau fa ka kara da wanka su sa malamai su musu roƙon Allah akan wannan annoba. Allah ya mana maganinta. Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amerika suna na Ali Bakori Zeta. Ina kira ga shugabannin Najeriya su ji tsoron Allah su sani talakawan Najeriya na cikin kanki. Musamman arewacin Najeriya ga azumi ga damana ta sannan an sa mutane cikin kasu babu tattalin da an kai musu. Idan su suna ganin suna cikin wadata da walwala su sani talakawa na cikin matsala. a gode sashen hausa na mura amerika suna na ali ba ko rijiyar kebis ta najeriya ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. cinka kakaki abu kusa algaita abu kusa jin daɗin masoyanka kaga sarauta da sassarfa ranan nan ka ta burge ni ka ci ado kana sheki fadawa a gefen ka

kaimi mu kai gaisuwa ramatu yar sarki sannu shalelan jakadiya ce 'ya'yan sarkin Kano sun zo.

haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga